Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 24 ga watan maris shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 17 da 25 da 30 masu gabatar da shirin jamila kabiru fage da ni halima jumrau To yau ma Sani Muhammad mai katanga ɗan jaridar ɗaukan hoto zai ci gaba da yi mana bayanin yadda ya fara sana'ar shi a filin matasa masu basira. Photojournalism abu ne da hoto ne ka ɗauka amma yana tattare da labarai a ciki zaka iya ba da labari a cikin hoton. Yau zauren matasa na tahe da muhawara akan wata fasahar yada labarai ko yada manuwa ko tallata abubuwa ko ma saye da sayarwa ta intanet wato abin da ake kira blog da turanci. ita dai blog dai wani abu ne kawai da aka aka bude zai taimaka ma kowa da kowa wanda yake son harka irin ta intanet ya shiga ya tallata hajansa ya abin da ya ga dama kuma da kuɗi kalilan. Kun san cewa mallakar blog abu ne mai sauki Kowa ma na iya yi kuma ya sarrafa shi cikin sauki. Wani guri ne wanda mutane suke yin amfani da shi domin saka wani rubutu ta wata hanyar intanet domin su iya gani su karanta ko labarai. sai kuma hilin da he da he da halima abdullahi zan yi mana kosai ne na kabewa kabewa dai da muka sani kabewa ta miya za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya amma yanzu ku gyara zama ku daɗa sauti ga shirin yau da gobe. Da farko ga filin matasa masu basira. Wannan makon ma muna tare da Sani Muhammad mai katanga, wani matashi ɗan jaridar ɗaukan hoto wanda ya fara ba mu tarihin shi a makon jiya. Ibrahim Shemi ne yanzu edita na jaridar Blueprint kuma ya yi introducing dina to leadership newspaper lokacin yana leadership editor newspaper editor na fara aiki da su a matsayin photo freelance photo journalist. muna tafiya tafiya dai tafiya a wuraren 2009 daily trust za su bude ofis a nan kano suka nemi suna so su aiki da ni a matsayin mai hoto photojournalist kenan na ce musu to ba komai na accepting na withdrawing daga wurin ibrahim sheme na jonin su Eh, daily trust a ah, 2009 inda suka bude ofis ɗinsu a nan kano kano regional office ɗinsu wanda ina tare da su su daily trust wuraren 2010 na je na yi workshop da wasu training akan photography photojournalism a nan abuja wanda su suka hada wannan training din wanda a lokacin akwai photo editor ɗinsu wanda yake a folabi sotunde wanda yake shi ma yana aiki da rutas a lokacin amma yana aiki da daily tours yana ga kamar on contract ya aiki aiki da su a folabi ya taimaka min sosai bangaren yadda zan san menene ma photojournalism bambancin photography normal photography da photojournalism ba kamar yadda da na saba ɗaukar hoto a studio ko kuma yadda za a je wurin taro ko biki haka to mun yi training sosai da workshop akan me ma photojournalism me bambancin photojournalism da normal photo wanda shi photojournalism abu ne da hoto ne ka ɗauka amma yana tattare da labarai a ciki za iya ba da labari a cikin hoton ba tare da ka rubuta labari wani labari da za ka just hoton kawai akwai abubuwa da yawa da shi hoto zai nuna maka yesu wannan abu ne da yawa wanda ba lallai bane ma wanda zai yi labari ya rubuta to da haka na samu experience sosai mun fita field work kamar practical na abin da muka koya a wurin workshop din inda muka ɗauki abubuwa mu dauki abu wanda zai nuna mana yes wannan shi ne abin da ake nufi hoto a matsayin a matsayinmu na 'yan jarida a bayan nan akwai wani mutumin uk shi ma photographer ne kuma international photographer professional ne wanda na samu ina samun information a lot daga wurin shi daga wurin blog ɗinsa da nake using yake tuturo min muna chatting da shi turo internet yana gaggaya min wasu abubuwa yadda photography yake yadda za ka ɗau hoto da yadda da duhu da ba duhu maybe ba lallai ne wai sai ka using kamar wai flasher ba wurin ɗaukar hoto ya taimaka min a lot sunan shi Cass Tyler zaman UK ne. ya hankalin mu mu komo wurin aiki arzikin mutane shina nan cikin aiki. To ka mu ci gaba ga amsoshin tambayar mu ta jiya. Hakika nakan ziyarci shafukan blog dama domin samun labarai sharhi da kuma uwa uba tsokaci da shahararrun profesoshi suke yi akan al'amuran yau da kullum wanda har yasa na kirkiri nawa shafukan blog da nake bayyana ra'ayina tare da sharhi akan wasu muhimman al'amura wanda za a iya samu a www.dankaduna.blogspot.com ko kuma www.aminudankaduna.mywordblog.com sai abubakar akota ibrahim ya ce da safiya ta waye facebook nake fara hawa daga nan sai kafafen yada labarai kamar voa hausa bbc hausa dace vele hausa da tugo na yi jin daɗin hulɗa da shahukan sada zamanta da muhawara irin su facebook da twitter da whatsapp da instagram da sauransu hiye da blog saƙo daga muhammad mai cassette cross kawwa shi kuwa shehu adamu rijal ya ce na fi ziyarar arewa champion gaskiya gaskiya ni dai na yi ziyartar shahin facebook akalla duk minti 20 sai na shiga kuma duk shiga sai na samu labari mai mahimmanci sako daga anas arzika birnin kebbi sai hamisu bin ibrahim mgm ya ce 'yan gida 'yan arewa kamar surariya hausa da kuma aminiya hausa da kuma arewar mu a yau hausa da kuma firimiya hausa Dandalin VOA Hausa in ji Sabi'u Usman Makurna. Sai Abubakar Umar Buya Janyaro ya ce, Gaskiya inda nake ziyarta na da yawa, amma ga kaɗan daga cikinsu kamar VOA, BBC, Dutch Valley, RFI, Aminiya, dandalin VOA, dandalin tambaya, matan Arewa. A gaskiya VOA Hausa duk da irin ma'amala ta da nike yi da kawahen intanet wallahi ban taɓa karo da wani shahi mai suna blog ba, amma ni na yi amfani da shahin Facebook, saƙo daga sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina. Jamila, kin lura da wani abu? Mm. Yawancin abubuwan da aka gaya mana a cikin amsoshin nan ba blog ba ne ba blogs ba ne mm-hmm. websites ne to kin ga da akwai bambancin website da web blog don haka masu saurare yanzu ku ƙara matsowa ku kasa kunne ku saurari wannan muhawara ta yau a zauren matasa akan fasahar yada labarai ko yada manufa ko tallata abubuwa ko ma saye da sayarwa ta intanet wakilin ma'ayola jihar adamawa sanusi adamu ne ya jagoranci wannan muhawara kuma yana tare da tom garba da Deji Sani da kuma Ladan Habibu. Tom Garba zan soma da kai. Shin wai menene ake nufi ma da blog a turance? Na yi munna da samun dama da zamu wayar da jama'a ko kuma masu sauraro me ke bloki ko kuma yanan gizon da take taimakawa jama'a wa wasu dogara wa kansu ko kuma su siye da sayarwa ta harkoki da dama. so ina ganin a takaice sai abun da ita dai blog da wani abu ne kawai da aka aka bude zai taimaka ma kowa da kowa wanda yake son harka irin ta intanet ya shiga ya tallata hajjan ya abun da ya ga dama kuma da kuɗi kalilan a ita dai kimiyya da fasaha ta kawo mu lokaci ta hanjan darija da yake ni dan darija ne kuma ni ina amfani da blog ita blog wata, irin kafa da aka kawo ko kuma in ce ita google ta ka buɗe Da cewa za ta mai da shi ta wani hanya mai sauki da ko ɗan darija ko kai mai saye da sayarwa ko kai wani irin mai harka ne ta harna ne ta fasaha da dama da za ka yi amfani da ita ka tallata da kanka ko kuma ka gawa duniya ga abin da kake da shi to shi shi wannan dai fasaha yana da fa'ida yadda kamar allin misali idan kai kana ɗan darija za ka iya buɗe ta kyauta ba ta roba sisi kai in ma har ta kai wani lokaci kai ta kai girman girma za su baka abin da ake ce website su google da kansu za su bude maka website sun baka kyauta kuma su rika biyanka saboda su a wajensu mutanen da suke budewa suna karanta labarinka yana ba su yana ba mu google wani dama cewa ana sanin sa a duniya kuma suna suna samun waɗansu kudaden shiga ta wani gefe so kai kuma da kake kai dan labari kana samun dama jama'a da su ta karanta labarinka Walo, a'a ko kuma harka irin ta cewa dai mu kai tallata waɗansu ɗan tara ka a'a waɗansu ‘yan kasuwa ka tallata kayansa hajjansu kaga kai ma a wajen ka kana samun kuɗi kuma kana biya wa kanka bukata. to malam barin tambaye ka malam ladan habibu shin menene ka fahimta ne menene fa iya fahimtar ka game da buloki ne. to alhamdulillah kamar da ɗan uwana ce didi ma na yi murna da wannan dama da na samu gaskiyar magana wannan wata ci gaba ce babba da musamman mu a harkan jarida za mu ce muka same ta wanda although za mu iya cewa abu ne da wata bangare ta duniya su sun jima da wannan ci gaba mu yanzu ta shigo mana to amma alhamdulillah lallai zai taimake mu wurin gudanar da ayyuka mu da kuma isar da dukkanin abubuwan da muke son isarwa zuwa ga jama'a a lokacin da ya kamata musamman idan aka ce kana da bangare ko wani abu da kake da shi a yanar gizo ko hmm. kana da wani shafi musamman wanda za ka iya isar da sakonni cikin gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci watakila idan da a ce kana aiki ne da jarida sai watakila an buga sai gobe a gani ko ma sai bayan sati ɗaya kamar mu a nan ko ma a ce a rediyo ne sai kaje an yi kaza an yi kaza to wannan a yanzu za ka shigar yanzu za a gani yanzu za a san me yake tafi to wannan ba karamin ci gaba ne wanda lallai a fahimta ta zai taimaka wa wannan aiki nesa ba kusa ba a malam daji da yake mun ji kaji abin da sauran bakin namu ko malaman namu suka faɗa game da buloki fargabar da wasu matasa ke shine suna ganin kamar a nan ɗin ba batun buɗe wannan bulokin ba ne amma ina za su sami abin da za su aika bari in ce na gode da wannan zarafin da aka bani bature ya kawo mana soki ko a jikin handset namu nama akwai su kamera ana iya ɗauka eh, eh, hoto a kamera ba wahala in ka in kaje shi internet sai ka sai ka downloading abu sai ka tura a blog a blog naka ka gani kana iya yin ta haka kuma wani lokaci ko kai ba dan jarida ba ma baka iya rubutawa ba ma in ka ɗauka shi blog nan ba ba sai eh, rubutu kawai ba ana iya jin voice mutane a wurin wani ma zai iya gani abin da yana faruwa live kuma zai ma mutane jama'a amfani. Madalla. Tom Garba ya matashi zai yi ya samu buloki na kansa? Buloki yanzu kawai idan ka je a ka shiga kwamfuta ne ka ce kawai kana so ka ka bude email. So as simple as that za ka iya ɗauko wani abu ne wanda ake ce mata step by step instruction. Kana zuwa ka ce za ka bude buloki za ka ga yadda ake nuna maka cewa a'a daga wannan guri za ka sa wannan guri daga wannan abu ka sa wannan da kanka ma in ba ka je wani guri ba wani abu bane kawai idan ka je ka shiga cikin kwamfuta kawai musamman irin matasa da suke amfani da intanet ko kuma suna amfani da suke cewa browsing to idan mutum yana so ya bude wannan abun kawai idan ya je ya google searching abun da ake cewa blog sannan ka google searching ka ce kawai kawai open blog zai nuna maka kawai ga baya ɗaya bayan ɗaya ga yadda za ka yi har ka buɗe blog naka sai dai kowanne ɗin yana da abin da ake cewa level ɗin da zaka je zai a nuna maka cewa isa uh, yana bukatan ka sa security strategy ka sa kamar ka sa hankali a gurin waɗansu abubuwan saboda kar wani kuma zai shiga ka ana ce musu hackers mm-hmm. su rika sato maka labarai ko kuma su lalata maka blog ɗin sai ka mai da hankali so shine yake ɗan son a little bit of training wannan dai da muke magana da wannan hiran dai ba zai sa mu yi magana da har jama'a su gane ba amma kusan abin da ka tambayi malam daji ne dazu hmm. yadda mutum zai dauki labari ko kuma ya dauki hotuna ya saka a labari hmm. ina son kara dan mata matashi a gurin wannan ita kaman idan kana da blog hmm. kaman kaman ka kawo makanka sauki ne a waɗansu abubuwa dan a cikin blog din nan zaka shiga wani gurin ma ka dauko hoton wani gurin ko kuma ka dauko wani hoton wani mutum da kake nema ka zo ka sa a blog din da kake nema alin misalin kawai kayan labari akan adamawa a'a maybe yan boko haram sun shiga wani kauye akan adama kaga kila kai baka je gurin ba amma kana da labarin ka ma wani interview kuma kana so ka sa hoton dan boko haram ko kuma kana so ka sa hoton a'a ga ga ga dan eh, tada kayan baya to muna da irin irin su jiya kaga zaka shiga wani guri ne kawai aka google sasin hotunan duk duniya zaka miliyoyi ko kuma irikan hotuna sai ka zaɓi wanda zaka har na shekaru wayawa duk zaka gani a gurin kaga sai ka ɗauko shi ka zo ka saka ba wai ba ma ne wani ya tura maka ba eh to mallam tamgarwa kafin mu karkare shirin zan so in tambaye da yake Allah ya sa kai kana da bloki da kake amfani da shi menene fa'idarsa a ai fa'idar ta da kamar abin da nake kokarin faɗa ne fa'idar ta ga yanzu da buloki na ta kai kusan inda zan ce maka yanzu ma ni ana dan biya na google da kansa sai su dan a wata su dan ce ma a ah, sun gode mutum kaza sun karanta buloki ina mm. su a wajen su ma suna samu wajen su fa'ida kuma sun samu sun samu wani irin sani a duniya mm. sai su bani kuɗi su ce mun sun gode sannan kuma a cikin buloki na dinnan mm. ina tallatallan mutane da yawa kamar musamman yan takararmu a Najeriya nan zan je in same ka ce to ka kamata a san ka a duniyar nan ya kamata a ce ana tallan ka in sa ka, in manna hotonka a gurin har kamar na wata kaza sai mu shirya ga abin da za ka biya ni sannan wannan bloki din kuma yana sa ka kai karan kanka ba ka gwanance a harkan fasahan kwamfuta idan ka kana kullun kana shiga ka fita kullun ka yi wannan ka gobe ka yi wannan kuma sannan kana samun sanuwa a duniyan Allah nan ko da safin nan wani ya kira ni ka yi ci mu ya ji labarin labaran da na ka tura ka Allah mun albarka Allah saka to ga irin waɗannan ne sune fa'idan da muke ganin su bloki suna suke dan taimakawa ka kana dan samun kobon shiga sannan kuma kana taimakawa duniya su san me yake duniya ke tafiya a ciki to madalla Tom Garba malamai eh, kafin mu rufe shirin a gurguje wacce shawara za ku ba wa matasa musamman bukatar da ke akwai su samu masana game da harkar kwamfuta har ma da mallakan bloki ni abin da zan shawara da zan ba matasa shine ko mutum bai iya abu ba idan kana da niyya za ka yi abu za ka nema wanda ya iya idan kuma ka fita ka nema wanda ya iya in allah ya yarda za su fahimtar da kai idan sun fahimtar da kai sai ka yi yadda su suna yi in allah ya yarda kai ma za ka ji moriyan wannan blok din wannan ladan so shawara na ga matasa shine ga mu matasa hmm. shine gaskiyar magana wannan wata dama ce muka samu da zai taimake mu samar da wa kanmu abin da ya kamata mu yi wa kanmu wato maimakon mu zauna muna jira cewa mu bi 'yan siyasa ana kaza da shauransu to wannan tamkar mun samu wata kafaci da kai akan kanka zai iya za ta iya baka dama yadda zai zama ka wa kanka dan abin da za ka dan riga dan sarrafa rayuwanka har kuma al'amura su kai ga yadda ya kamata domin maimakon ka zauna ka ce kai shi kenan ba abun yi to wannan ba daidai ba ne. wannan wata kafa ce da sai kamata a ce mun runguma domin ganin cewa mun gudu tare mun tsira tare internet of the ability tana rugurguce morality wasu wayarsu har da senility su haima ta faɗa ni na faɗa wayar ga sharrice kuma hairice wallahi da kun ga tafarra da jamila suna rawa a zauren nan rafin ne fa ake yi mm-hmm. to da kyau ni dai ina dai kallo kun san cewa mallakar blog wani abu ne mai sauki kowa ma yana iya yi kuma ya sarrafa shi cikin saukin Ga ƙwararren masanin harakar Malam Salisu Hassan na duniyar kwamfuta zai fara da yin ƙarin bayani game da abin da ake nihi da shi blog ɗin kanshi. Farko dai idan aka ce blog wato kalma ce da aka same ta daga kalma guda biyu sai aka cire ɗaya aka bar ɗaya. Shi ne misali asalin kalmar web blog ne wato inda mutane suke cewa wato wani guri ne wanda mutane suke yin amfani da shi domin saka ko kuma wato maimaitawa ko kuma ɗaura wani rubutu da mutane za su yi amfani da shi ta wata hanyar intanet domin su iya gani su karanta ko labarai wannan shi ne a ɗan takaice in za a yi magana a kan menene asalin blog ko kuma menene shi blog ɗin wato blog wani shafi ne da mutum ke mallaka na shi ko kuma wani ɗan ƙaramin al'umma misali kamar a ce group da mutane za su amfani da shi domin su dinga i da waɗansu manufofinsu wanda wannan ya kama ko da misali kamar gidajen jaridu ko misali eh, gidajen misali makarantu ko kuma mutum shi personal mutum ya mallaki wani shafi a intanet wanda zai dinga ƙi da waɗansu manufofi wannan shi ne a takaice abin da ake cima blog hmm. da misali website ɗinmu ko kuma shafinmu na duniyar kwamfuta shi ma yana cikin jerin shafukan da ake saka so a cikin blog domin shafi ne da mutum ɗaya ne ya ƙirƙire shi ko kuma waɗansu al'umma ne wanda ba su wuce mutum biyar ba domin su dinga isar da wannan manufa ta abin da ya shafi yaɗa labarai akan abin da ya shafi kimiyya da kuma fasaha sannan kuma yana eh, wato fahimtar da mutane akan abin da ya shafi wato ilimin kimiyya a takaice. Shi ita duniyar kwamfuta blog shi ne wato blog ɗin da aka ƙirƙire shi domin ya wayar da kan al'ummar hausawa ko wanda suke iya karanta rubutu na hausa wurin kirkiran blog akwai abubuwa da mutane suka samu kwanciya tsakanin abin da ake ce ma wato shi blog din da kuma abin da shafi forum ko kuma social media mutane sun kasa bambance waɗannan abubuwan guda uku wani za ga yana yin aiki irin aikin da aka san forum yana yi wani kuma za ki ga yana da shafi amma kuma sai ya kasa gane mahimmancin shafin nashi shi blog in mutum yana son ya mallake shi akwai hanyoyi da dama na farko za ka iya goya wato shafinka a bayan wata ƙungiya da suka kirkiri wani shafi suka ba wa al'umma kowa yana da iko da zai je ya kirkiri shafi shi ma ya dinga yada manufan shi a ciki sannan kuma mutum zai iya zuwa ya siya wato suna da wurin da zai dinga ajiye bayanan shi don mutane su samu to amma kaddara a ce ni yau na fara sauraron wannan shiri sannan sai na ji eh ni ma ya kamata in mallaki wannan blog din domin in dinga bayar da manufofina to farko abin da zan yi shine zan shiga intanet sai in nemi gidajen da suke siyar da sunaye misali kamar shafin misali voa hausa da a ce babu shi sai na ce ina son in buɗe wani shafi voa hausa da com to akwai ƙungiyoyi na duniya da aka amince musu na su sai da sunayen sai mutum ya je sai wannan suna in ya sai wannan suna sai kuma ya je irin gidajen da ake ce musu internet service providers kenan waɗancan kenan sannan sai mutum ya je internet service providers din nashi idan suna iya ba ka wurin da zaka ajiye kayayyakin ka misali kamar shafikan ka sai ka je ka saka ka biya su kuɗi in ka biya su kuɗi sannan kuma ka nemi wanda ya iya shi wannan shafin wanda ya iya kirkiran wannan shafin domin ilimi ne mai zaman kanshi in ka sami wannan ka sami wannan ilimi ko ka sami wanda ya sani to zai iya kirkiran maka to amma baya ga haka akwai hanyoyi masu sauki na mallakan shi wannan shafin misali akwai manya-manyan gidaje guda biyu da suke ba mutane dama damar mallakan shafikan wato blog wato shafin da mutum zai zona yana rubuce-rubucen shi a ciki kenan misali kamar akwai blog spot wannan gida na blog spot wanda ake kiran da suna bloggers wato kamfani da google kamfanin google suke da alhakin mallakar shi sun kirkire shi ne kuma suka ba mutane dama wanda yake so ya mallaki wani shafi a intanet da yake son ya dinga saka manufofin shi to zai shiga wannan shafin na www.blogger.com in ya shiga za a tambaye shi kana da ɗaki ne a cikin nan gurin ka sa kalmomin sirrinka ka shiga ko ko a'a bako ne kana son ka kirkiri sabo to idan kai bako ne sai ka ce kai bako ne sai kai sign up za ka yi amfani da email address ɗinka wanda kake da shi na intanet in ka amfani da email address za su buɗo maka form sai ka cike shi in ka cike shi daga nan sai ka shishirya shafinka ka sa mai wato heading in ka sa mai heading sannan ka sa mai taken sunan shafin naka daga nan sai ka fara zuba rubuce-rubucenka illa masha Allah. yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Zan yi mana ƙosai ne, amma fa ni irin wannan ƙosai nawa wato ƙosai ne na kabewa. Musamman ma na san idan mutanen barna suna ji na wato abubuwan da ake bukata a wannan ƙosai na wani kabewa za a samu ita kabewar kanta da ƙwai da attaruhu albasa tafarnuwa idan ana bukata da ɗan gishiri da ɗan mai ɗanɗano a girki da kori idan ana buƙata da haka 'yar filawa kaɗan. Da fari uwar gida ko amarya idan kika tashi za ki feraye kabewar ki ki dafa ta. Wato idan ita wannan kabewa ta dahu sosai sai a matsa ruwan da ke jikinta. Idan ruwan nan ya matsu sosai sai ki aje ta gefe guda. Sannan kuma sai ki kawo attaruhu to ni ma dai ga nawa taruhun a gefe na riga na kwankwatsa shi kuma na yayyanka albasa ita ma gata a gefe guda wato albasan nan dai ɗan ƙanana haka za a dinga dai ɗan yayyanka ta wato idan aka yi sannan in ɗan jajjaga ita ma ta fannuwa idan ina bukata duk sai na haɗa waɗannan abubuwan na zuba a kan kabewar sai na ɗan ɗauki ƙwai shi ma daidai misali daidai kabewata da na fere sai na fasa a kan wannan kabewar wato ɗan guda ɗaya ko biyu adadin dai iyakar mutanen da za su ci duk shi ma na zuba a cikin wannan kabewar sannan na kawo ɗan gishiri na da kori da ɗan magi da sauransu dai kayan ƙanshi na juye duk akan wannan kabewa tawa ga su dai duk na haɗa to ga su nan zan buga su kamar yadda ake buga ƙosai. Ita kuwa wannan fulawa ga ta nan da na aje a gefe to ga shi nan na ɗan tankaɗa ta a kan kabewar nan kaɗan yadda ita kabewar za ta ɗan kama jikinta ga shi nan za a juya ta ta juyu sosai. Na san mutane za su yi tunanin kabewa. Kabewa dai da muka sani kabewa ta miya da ita na yi amfani. Ga shi dai ta ɗan yi kauri kamar yadda za a yi ƙosan wake da ita. To bayan gashi duk na gaggama haɗa su a gefe guda kuma gashi na ɗora man gyaɗa na a wuta kamar dai yadda zan yi ƙosai. Ga dai mai ya riga ya yi zafi. Gashi kuma sai na dinga ɗebo haɗin kabewar nan ina soyawa kamar ƙosai. Shi dai wannan ƙosan kabewa za a iya cin shi da kunu ko kuma shayi ko kuma abin da ake buƙata. Idan ma mutum na so zai iya goga karas ya zuba a ciki. Da fatan kuma uwar gida za a gwada a ji yaya abin yake. Sai in ce na barki lafiya, a ci lafiya. wannan shirin yau ya yi sauran karewa. ya yi sauran karewa, daɗi. Karewa <laughs> in ji masu yin magana. To mecece tambayar mu ta yau? To gobe dai muna son mu tattauna game da masu gudun hijira. A shin 'yan Najeriya masu zaman gudun hijira a cikin ƙasar da wajenta suna da damar jefa ƙuri'unsu ranar zaɓe muna son ku turo mana da amsoshinku ta layin wayar mu ta WhatsApp. Eh, kuma su da kansu masu waɗanda ke zaune wato suna zaman gudun hijira idan suna jin mu yanzu ko wani ya san su su kokarta su aiko mana lambobin su eh. waɗanda za su iya kira muna so su kira mu kai tsaye waɗanda ba za su iya ba su turo mana lambobin sai mu mu kira su su yi mana bayani mu tattauna. Kwarai da gaske. Eh, ko za ki tuna musu da layin mu? Layin na WhatsApp ba? Layin mu na WhatsApp shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyar bakwai bakwai biyar takwas uku hudu. sai mun ji daga gare ku. To da fatan kun ji daɗin wannan shiri sai kuma gobe da izinin Allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin ya bada umarni ta farra girma ta farra da kuma injiniyar mu malama na Shuwan Kale ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobewar haka da izinin Allah. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.